وانه على ذلك shahida. kuma shi ma shaida ne akan hanawarsa ga alheri babu ta yadda za a iya musun hakan domin a fili yake